Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Madina Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shiri na daren yau ranar Asabar. 11 ga watan Fabrairun shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar dakarun kasar goma sakamakon kwantar ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi wa sojojin jiya juma'a daga nan ibrahim kalmasi garba zai kama mana shirin sana amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama labaran duniyar wasanni amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. jirgin yakin amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar amurka jiya juma'a bayan da shugaban kasar joe biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis. kuma rundunar sojin amurka ta bi sawunsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar alaska yana tsayawa a tsayin mita dubu goma sha biyu wato kafa dubu arba'in kenan jami'an pentagon da fadar white house sun ce jiragen amurka sun tunkari abin wanda aka ce girmansa ya kai na wata karamar mota kuma sun tabbatar da cewa babu wani mutum a cikinsa kafin ɗaya daga cikin jiragen yakin f-22 guda biyu da aka aiki ya harbe shi daga sama da makamai mai linzami na gefen m9x jami'ai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da kuma fadar white house sun kare matakin harbo wannan abu suna masu cewa a tsawon mita dubu sha biyu ya yi barazana mai ma'ana ga lafiyar jirgin farar hula da manema labarai suka tambaye shi a fadar white house game da faduwar abin biden ya ce kawai nasara ce jami'ai sun ba da cikakkun bayanai game da abin da aka harbo A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kare wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing a cikin jerin waɗanda aka haramta wa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. ma'aikatar kasuwanci ta ce kamfanoni biyar da cibiyar bincike guda daya suna tallafawa kokarin zamanantar da sojojin kasar china musamman shirye-shiryen sararin samaniyar sojin pla da suka hada da jiragen sama da balabalan ganin yadda balabalan na kasar china ke yawo a sararin samaniyar amurka a makon da ya gabata lamarin da ya haifar da fusata a siyasance a washington ya kuma janyo mayar da hankali sosai kan kalubalen da china ke nuna wa amurka da ƙawayenta hakan ya sa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken soke ziyarar da kasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantakar da ke tsakaninsu labaran duniya ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka Yayin da ake dadda gabatowa ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahoton ta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke bawa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta rage manufofinta ko kuma ta kawo wani sabon tsari ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa kasar hidima a ukraine da alama ta ragu yayin da hakikanin fadace-fadace da ake yi a ukraine yake tasiri ga fursunonin wani abu mai yiwuwa a yunkurin dakatar da kokarin kungiyar wagana group shine karfafa hamayya kai tsaye tsakanin ma'aikatar tsaron rasha da wagana a halin da ake ciki kuma fadar white house ta sanar jiya juma'a cewa shugaban amurka joe biden zai je poland a ranar 20 ga watan fabrairu domin ganawa da shugaban kasar poland andrzej duda da kawayen kasashen gabashin turai hasashen kubutar da ƙarin mutane a turkiya da siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas da wata mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyar na ci gaba da dusashewa amma a jiya juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin hatay da ke kudancin turkiya ciki har da wata mace da yarta yar wata shida jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afko a kan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce dubu ashirin da hudu wanda hakan ya zama bala'in girgizar ƙasa mafi muni a duniya tun bayan girgizar ƙasar da igiyar ruwa ta tsunami a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya da ta kashe kusan mutane dubu ashirin a Japan. Jiya Juma'a shugaban ƙasar Turkiya rasar Tayyip Erdogan ya ziyarci lardin Adiyaman inda ya amince da cewa gwamnati za ta iya ɗaukar matakin gaggawa kan girgizar ƙasar da aka yi a wannan makon. Ko da yake a yanzu muna da mafi girman tawagar bincike da ceto a duniya, amma gaskiya ne cewa ƙoƙarin aikin ceton baya sauri kamar yadda muke so in ji shi. Odduwan ya aina kwanaki bakwai na zaman makoki a ƙasa da kuma dokar ta ɓaci na watanni uku a larduna goma da girgizar ƙasar ta shafa kai tsaye. A yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na kasar, wanda zai mayar da mafi karancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a fadin kasar za su halarci zanga-zangar. 'Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin fansho na kasar. Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga ofishin sashen Hausa na murya Amurka da ke Abuja, Najeriya. Madalla. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar dakarun kasar goma tare da bacewa wasu sama da goma sakamakon kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi wa ayarin motocinsu a ranar Juma'a. A ƙauyen jihar Talibar iyaka da ƙasar Mali. Wakilin murya Amurka wani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar a yammacin wannan asabar wacce kuma aka aike wa manema labarai kwafinta tana cewa da tsakiyar ranar juma'a goma ga watan fabrairu wani ayarin motocin dakarun tsaro na rundunar almahau da ke sintiri a gundumar bani bangu ya fada tarkon wasu 'yan bindigar da suka yi kwantan bauna a kewayen ƙauyen intagamai iyakar nijar da mali bayan shafe lokaci mai tsawo ana barin wuta maharan sun ranta a takare sakamakon yadda sojojin ƙasa da haɗin gwiwar sojan sama suka fatattake su sanarwar ta kara da cewa 'yan bindigar sun tsallaka wata makwabciyar ƙasa da ba a bayyana sunanta ba sakamakon wucin gadi na nunin sojoji goma ne suka rasu sanadiyar wannan al'amari yayin da wasu goma sha shida suka yi batan dabo sannan wasu goma sha uku suka jikata haka kuma an kona motoci uku in ji sanarwar ma'aikatar tsaro wacce ta kara da cewa kawo yanzu ba a tantance adadin 'yan ta'addan da suka mutu ba a sakamakon wannan hari illa iyaka an tabbatar da cewa sun kwashe gawawakinsu da dama wani mazaunin gundumar bani ni bangu da na tuntuɓa ta waya wanda ba zan ambaci sunansa ba saboda dalilan tsaro ya bayyana cewa ayarin wasu motoci goma ɗauke da sojoji sun fada tarkon 'yan ta'addan da suka yi musu zobe a wajejen ƙauyen tilowa inda aka fafata sosai kafin maharan su arce a cewar sa mota guda dauke da wasu sojojin da suka tsira daga wannan al'amari sun isa ƙauyen adabdab a yammacin juma'a haka kuma an ga wasu sojoji kimanin bakwai da suka isa wannan gari a kafa waɗanda ake kyautata motocinsu ne suka kone kurmus sakamakon barin wutar da aka yi ya kuma kara da cewa bayanan da ke fitowa daga jama'ar wannan karkara na cewa ayarin motocin jami'an tsaro akalla goma ne aka hango suna sintiri kafin wannan tsautsayi ya afka musu mota fannan dai na somo dai da dandiga idu labari kan ina eh, aka yango adabda eh, sojin yana goto ta wajira harin na ranar juma'a goma ga watan fabrairun 2023 na wakana ne a wani lokacin da aka lura da wasu alamomi da ke nunin kura ta lafa a jihar tilaberi wace al'ummarta ke ci gaba da ɗanɗana kuɗa sanadiyar lalacewar sha'anin tsaro a ƙasashen mali da burkina faso sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to allah ya kyauta a gaida sule mumuni barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na kafafin sada zumunta da suka da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe uku da minti arba'in na rana. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Don Allah a tambaya mana masana siyasar duniya ko mecece hikimar ƙasa wajen mallakar makamin nukiliya ko me yasa manyan ƙasashe ke hana Iran da Koriya ta Arewa mallakar nukiliyar masu tambaya zakariya salihu gidan rumji da adamu shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar nijar to idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu a shiyar adamawar najeriya muhammad salisu lado ya samu maku daga dr adamu Kwai. malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayyar najeriya da ke yola jihar adamawa wato fce yola wanda ya ce Assalamu alaikum Malam Zakariya Salifu gidan Rumji da Adam Shamuwa mai da wake shikar jamhuriyar Nijar kuke tambayar wai shin mecece hikimar mallakar makaman nukiliya. To ina ga kafin na yi bayani akan hikimar da ke ciki yana da kyau wato ku fahimci cewa shi makami na nukiliya ko kuma makami na kare dangi wato mummunan makami ne wanda ke illarsa alal hakika ba wanda zai so ya zamana an yi amfani da wannan makami din idan muka tuna an yi amfani da wannan makami a 1945 saboda a kawo ƙarshen yaƙi na biyu watakila kuna sane da cewa lokacin da ake yaƙi na biyu an yi amfani da wannan bom ɗin wato wannan makami na ƙare dangi a kan wasu manyan garuruwa guda biyu da suke japan nagasaki da kuma hiroshima to yana da kyau ku fahimci cewa wannan bom kwaya ɗaya da aka jefa ya kashe rai na bil adama sama da dubu saba'in da biyar bom kwaya daya to idan kuwa bom kwaya ɗaya zai yi wannan illar har ya kashe mutum sama da dubu saba'in da biyar kaga ba abu ne wanda yake kasashen duniya za su amince da shi a ce kowa ya mallaka ba to sannan kuma a siyasar duniya musamman ma in kana maganar fitattun kasashen yammacin duniya waɗanda ake ji da su misali in kai maganar amurka kai maganar rasha kai maganar ingila kai maganar faransa kai maganar jamus kai maganar china kai maganar india duk waɗannan ƙasashe ne waɗanda yake kaga ba za su so a ce waɗansu ƙasashe sun zo su mallaki wannan makami ba saboda me ainihin su suna nan sun yi da'ira ne da nufin cewa su ne kasashe waɗanda suke so ya zama zamana suna da faɗa a ji na ɗaya sannan kuma su suna nuna cewa ya kamata a sakan bil adama mara ya zamana ba a wa kowa sannan kuma ya zamana duk duniya kowa yana da 'yancin rayuwa a inda yake cikin walwala da kwanciyar hankali to wannan yasa suke fada da duk wata kungiya da take ta'addanci a duniya ko da ta fake da addini ne ko kuma ta fake da wata manufa ta tata daban to kaga idan ka dubi wannan sai in sake kai ku shin wace dangantaka ce take tsakanin misali don tambayar ku ta biyu din ta yi magana kan me yasa kasashen duniya ba za su so a ce kasar iran da koriya sun mallaki makamin nukiliya ba to abin da yake tabbas dai shine kamar ita koriya ai tana da su sannan kuma ma an auna cewa girman koko karfin nata nukiliya din ya ninka na amerika da kashi 100 har da wajen 60 to kaga kenan wannan makami ne wanda yake bil'adama ba zai so a ce ma an yi amfani da shi ba kuma allah ya hana mu ganin wannan ranar a da can baya kasashen duniya sun mallaki waɗannan makaman wanda yake kafin a zo a yi yarjejeniyar cewa a fahimci waɗannan mallakar na da illa sai ya zamana ƙasashe an yi kiyasin cewa alkaluma sun nuna akwai nukiliya nukiliya sama da dubu sittin amma da aka so aka yi wannan zama aka ga cewa yawaita waɗannan makaman ba alheri ne ga duniya ba to sai zamana an waka yarjejeniya kasashe da dama suka sa hannu wanda iran ma na ciki ita koriya ma na ciki aka sassaka hannu akan cewa waɗanda suke da shi su lalata nasu aka rage har yau maganar da ake yi an samu takaitar waɗannan makamai a iya cewa duk duniya ba su wuce dubu goma sha uku ba to kaga in ana maganar dubu sittin da wani abu aka dawo kan dubu sha uku to ashe kenan duk kasashen duniya sun fahimci cewa fa mallakar makamin nukiliya ba alheri ba ne ga duniya to ina so kuma kara nusar da ku kan cewa shin watakila tunanin ku na cewa iran da koriya kuka haɗo su a tambaya guda watakila kun fahimci cewa a alif dubu biyu da goma sha bakwai ita a koriya ta sake gwada wani makaminta na nukiliya watakila kuma alabashi kun fahimci cewa akwai jami'an iran da suke wurin to dangantaka tsakanin koriya da iran dangantaka ce wacce ta daɗe tun lokacin da aka yi juyin juya hali na iran a 1979 in ba ku manta ba kasashen duniya duka a koko mu ce waɗanda suke alaka koko suke hannu ɗaya da ƙasashen yammacin duniya sun yi tir da wannan juyin juya hali wanda ya zo ya dawo da shugabancin wannan ƙasa ta koma ta musulunci to sai zamana ita iran ta kasance ƙasa ce wacce aka ware ta a gefe to idan ko kana tare da iran ne ko kuma kana tare da ƙasashen yammacin duniya to a daidai wannan lokacin da iran ta shiga wannan mummunan hali shine su kuma koriya sai ta kudu sai ya zamana su ne manyan ƙawayen wannan ƙasa to su kuma waɗannan ita wannan ƙasa ta koriya allah ya sa suna da ɗimbin sinadaran da ake sarrafawa a yi nukiliya da shi iran kuma tana da mai ita ma tana da wasu sinadaran da ake haɗawa to amma su kamar mutanen koriya ta kudu ko kuma za a ce masanansu sun zurfafa bincike sun daɗe a kan wannan binciken sai ya zamana an samu alaƙa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu kusan cewa ta fuskar nukiliya kam ta kud da don kusan akwai lokacin da jami'an ƙasar koriya sun je iran waɗannan masana hanyar ilimin kimiyyar nukiliya sun je ƙasar iran ya kai so uku a cikin shekara guda kuma ana bibiyar me suke yi duk lokacin da kasashen duniya suka yi suka yi ca akan iran sai iran ta nuna cewa ita fa wannan nukiliya da take yi fa na zaman lafiya ne na samo da wuta ne da makamantansu ba irin wancan nukiliya din ba a takaicin takaitawa ina so nuna muku cewa ita iran ba ta mallaka ba ko da ta mallaka ma bai bayyana cewa ta mallaka ba amma koriya ta mallaki makamin nukiliya kuma an san tana da shi so tari akan zauna a tattauna manya-manyan kasashen duniya a kira ta teburin shawari a ce to ta lalata nata za a bata kuɗi za su karbi kuɗin nan ko ba za su lalata ba sai ma su inganta to ire-iren waɗannan abubuwan sai ake ganin cewa to kasashen yammacin duniya fa su suka nuna cewa duk inda ake zalunci ba sa wurin to amma mm, me mm. ke faruwa a misali a palestinu ana ganin yadda isra'ila take musguna ma falastinawa yadda take cin zarafinsu da mamaya da makamantansu me yasa waɗannan ƙasashen musamman ma amurka ba ta nuna cewa tana kyamatar ire-iren waɗannan abubuwa. to su da iran da koriya dukansu suna jin haushin abin da ke faruwa ga falastinawa to ire-iren wannan sai ake ganin cewa fa waɗannan ƙasashe guda biyu in fa aka kyale su misali in suka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya za su iya takalar amurka ma da kanta to shi ya sa duk wani bayanai na sirri wanda ya shafi wannan iaea e wannan kungiya ta take lura da yanda waɗannan tunda an yi yarjejeniya an ce a hana yaɗuwar waɗannan makamai na ƙare dangi to wannan ƙungiyar an ba ta ƙarfin kowace ƙasa za ta iya shiga ta je ta duba ta bincika me kuke yi to bai daɗin nan ba ai kana da kuna da labari watakila sun je iran sun dudduba sannan kuma dai da abubuwan da suke faruwa wanda daga baya har an zo an kakkashe waɗannan manyan masana sanin ilimin hada nukiliya na iran da yawa an kashe su to wannan ina tunanin e, buɗa muku da na yi zai ba ku fahimtar cewa fa hikimar mallakar makamin nukiliya misali hikima ce ta nuna cewa ni nake da karfin iko saboda na da makami yanzu misali idan muka dobi kasar yasha wannan fada da ke tsakanin su da ah, ukraine ai kaga saboda rasha mm-hmm. kusan duk mm-hmm. duniya ba kasar da ta kai ta mallakar makamin nukiliya saboda tana da makamin nukiliya wanda a kiyasi ya kai kusan dubu shida su suka fi kowa ko lokacin da aka zo aka rarraba aka fasa tsohuwar soviet su sun kwakwashe daidai makaman da suke da su sun mayar rasha to wannan ya sa kowace ƙasa takan taka mata nesa to kenan ashe saboda nuna karfin isa da nuna iko shi ya sa ya zamana kowace ƙasa misali tana ƙoƙarin ta ga cewa ta mallaki wannan misali akwai wasu lokuta mm, can mm. baya da indiya ta gwada nata uh, makamin ƙare dangi nukiliya din sai pakistan ma ta sake nuna nata ta gwada nata kaga dama suna zaman doya ne da manja wannan na kallon wannan to in indiya tana ji cewa ita ma tana da shi to mu ma muna da shi to sai ka ga kowa na taka ma dan uwansa nesa ah, idan kuka duba ah, abin da ya faru a nagasaki da hiroshima wajejen shekaru 78 za ku ga cewa fa da aka jefa wannan bom ɗin duk da cewa an zo an sake gina waɗannan birane guda biyu to amma fa an daɗe an ɗibi shekaru duk wanda aka haifa ko a same shi bayi da kafa ko hannayensa sun shanye ko kuma idonsa sun fito golo-golo ko kuma kansa ya zama na dai kamar yana da taɓin hankali saboda illar wannan makami na, nukiliya shi wannan makami na kare dangi hakika kamar da bahaushe kira shi makami na ƙare dangi lalle makami ne na ƙare dangi allah ya raba mu da sharrinsa da fata kun gamsu da wannan amsa da na baku. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babi Kwai na FCE Yola da wakilinmu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. wasu Wassalam. To madalla a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma sai. al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Wasanni a takaice. kafan duniya Cristiano Ronaldo ya sake kafa wani sabon tarihi na zirara kwallaye sama da ɗari biyar da wani ɗan wasa guda da ya taɓa yi a baya ya jefa kwallaye hudu wa ƙungiyarsa ta Annas da ke Saudi Arabia a gasar da suka yi da Al Wahid na gasar League League na ƙasar Waɗannan kwallaye hudun sun kai adadin kwallaye da Ronaldo mai shekaru 38 ya jefa a rayuwarsa zuwa ɗari biyar da uku a ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa biyar da ya yi wa wasa. Alƙaluma sun nuna cewar ronaldo ya jefa kwallaye uku wa kungiyar sportling da lisbon da portugal ɗari da uku wa manchester united a ingila sai kuma ɗari uku da sha ɗaya wa real madrid da tamanin da ɗaya wa juventus bayan ran taɓa hannu wa kungiyar alnas ronaldo ya jefa mata kwallaye biyar abinda ya kawo adadin kwallayensa zuwa ɗari biyar da guda uku tauraron ɗan wasan ya kuma kafa tarihi da jefa kwallaye uku har sau sittin da ɗaya a rayuwarsa sakamakon kwallaye hudu da ya ci a yammacin jiya sau biyar dan wasan na portugal ke lashe kyautar ɗan kwallon da ya fi kowa bajinta a duniya da ake kira billon o tauraron dan wasan duniya na leon messi ba zai samu damar bugawa ƙungiyarsa ta psg wasa ba a gasar Lug daya ta faransa da za su yi da monaco ba saboda raunin da ya samu a cinyarsa abin da ke bayyana fargabar cewar watakila ba zai iya buga karawar da ƙungiyarsa za ta yi da bayamich a gasar cin kofin zakarun turai na makon gobe ba ƙungiyar psg PSG ta sanar da cewa kaftin ɗin na ƙasar argentina ya samu rauni a karawar da suka yi da olympic marslin a ranar laraba wadda suka samu nasarar ci biyu da ɗaya sai dai ƙungiyar ta ce tana fatan ganin messi ya koma atisaye a ranar litinin bayan da likitoci sun duba lafiyarsa sun tabbatar da cewa baya fuskantar wani haɗari mai horar da 'yan wasan psg christopher galtin ya yi watsi da fargabar cewa messi ba zai iya shiga karawar da za su yi da da Biyamuc ba. geltin ya ce duk da yake Messi ba zai shiga karawar Monaco ba a za a fafata da Biyamuc tare da shi saboda mahimmancinsa yanzu haka abokin wasansa Geltin Beppe na fama da rauni da ba zai iya shiga karawa guda biyu na Monaco da Biyamuc ba Lado. Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To da la'agai da Muhammad Salisu Lado. Yanzu kuma ga Madina ta dawo da labarai amma a takaici. Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Joe Biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis. Kuma rundunar sojin Amurka ta bi sawunsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar Alaska yana tsayawa a tsayin mita dubu goma sha biyu wato kafa dubu arba'in kenan. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kare wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing a cikin jerin waɗanda aka haramta wa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. Yayin da ake dadda da gabatowa ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahoton ta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar wagna ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke ba wa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta rage manufofinta ko kuma ta kawo wani sabon tsari hasashen kubutar da ƙarin mutane a turkiya da siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo takwas da wata mai ƙarfin maki bakwai da ɗigo biyar na ci gaba da dusashewa amma a jiya juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin hatay da ke kudancin turkiya ciki har da wata mace da 'yarta 'yar wata shida madalla masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shida na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Madina Dauda ta na gaba kawo muku shirye-shiryenmu na yau daga ofishinmu na birnin babban birnin tarayya abuja da dadi balawi wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni sai injiniyanmu na yau mr nick daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumen nake cewa sai gobe in allah ya kai mu salamu alaikum